فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم sun dawo da lada mai yawa daga wajen Allah bayan fitar su zuwa ga ul Asad da ƙarin daraja da kubuta daga abokin gabarsu ba su ji ciwo ko rauni ba kuma suka yi abin da zai sa Allah ya yarda da su da lizimtar ɗa'arsa da barin sabonsa Allah ma'abocin falala ne mai girma ga bayansa muminai.